a yanzu da muke magana mun wayi gari safiyar alhamis biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da arba'in da daidai da sha tara ga watan biyu shekarar batu dubu biyu da ashirin shida a ci gaba da darussanmu wanda muka yi wa take da ramadaniyat inda a manta ba a jiya muka yi wato fara bitan abinda muka yi a baya a cikin wannan littafi maqalatun ramadaniya shahru siyam آداب وأحكام مع الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله a inda malamin kamar yadda muka ji a farko ya fara mana bayani game da falalar da Allah madaukakin sarki ya nufi bayansa da su wajen shar'anta musu yin azumi a wannan wata na ramadan sannan kuma irin yadda ya kamata musulmi ya yi murna tare da fuskantar wannan wata yayin da allah maɗaukakin sarki ya raya shi har watan ta yi wato gabato to daga cikin abubuwan da muka tattauna har ila yau akwai babi da malami cewa shahar ramadan minnatin uzma watan ramadan to wani baiwa ne ko kuma a falala mai girma Allah maɗaukakin sarki wa bayinsa dama Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani cewa da za ku lissafa yawan ni'imomi da Allah ya muku ba za ku iya iyakance su ba wani abin Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana shi kaɗai ya san wato irin alkhairan da ke ciki shi yasa ya shar'anta mana shi to mu a matsayinmu na 'yan adam wanda ba mu da wato masaniya ko cikakken ilimi to za mu ga yi wato wasu lokutan wasu ayyuka kaman suna da tsanani suna da wahala to amma abin da Allah ya tattalin mana a ƙarƙashin shi da mun san wannan abin to da mun ce Allah ya ninka mana wannan abin da ya shar'anta ina fata an gane to shi yasa Allah yake cewa ba za ku iya kididdige abubuwan da Allah ya muku na baiwa ba wannan azumi da yake mu rinka yi a cikin wannan watan Ramadan yana daga cikin baiwa domin a kullum Allah yana kiran mu ne zuwa ga samun tsira wallahu yad'u ila daris salam Allah na kiran mu ne zuwa ga gidan aminci wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kamar yadda yake faɗi a cikin suratul yunus yana kuma shirar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki maraidaici Allah ka sanya mu daga cikin su da haka sai Allah madaukakin sarki ya sanya wa dan adam wato hankali da lafiya a cikin jikinsa da yalwa a cikin arzikinsa na abubuwa mabambanta da Allah ya halatta sai kuma ya rufe wato wannan duniya da muke rayuwa da sararin sama ya kuma sahale mana duk abin da ke doron ƙasa ya zama abin amfani gare ni. me Allah ke buƙatan da ma'ayin wato aikata sakamakon waɗannan alkhairan shine mu gode masa ina fata an gane mu gode masa a bisa waɗannan ni'imomin la in shakartum la azidannakum kuma Allah ya mana alƙawarin gargwado yadda muke godiya gargwado da zai kamo karo mana wasu ni'imomi wasu ma har yanzu to ilimin dan adam bai kai ga gano su ba kila sai nan gaba shine wa yakhluqu ma la ta'lamu zai ci da halitta abubuwan da babu sani ba to idan aka ce godiya da Allah jama'a da Allah ya kawo ka wannan watan ana son ka gode wa Allah mun ji a cikin bayanan da suka gabata ana gode wa Allah ne ta ɗayan hanyoyi guda biyar abu na farko kai ikirafi da wannan ni'imar da Allah ya maka cewa Allah da karaya ni na shaida wannan wata na Ramadan to Allah na gode faɗin da za ka yi to shi ma alamar ainihin wato godiya ne kamar mutum ne ya maka wani kyauta ko ya maka wani alkhairi idan kana son ya gane cewa lallai ka san yaba kyauta in ka zo wajen sai ka ce alhaji na ga sako ba haka bane wannan kalman da zaka faɗi za zaka ga shi ma ya dan ji wani daɗi da natsuwa a cikin sa ya rage a wannan shine abin da yake so ko ko yayi ne wajen lahi amma almuhim duk sanda aka yi maka wani baiwa idan kai furuci da baiwan ka faɗa to alaman ka san alkhairi kai ba butulu bane amma shi shine wanda za a yi mishi alkhairi sai zai bakin shi ya shi wani lokacin har sai ka ga wanda yana ya ce ah, wa da baka ga kaza bane baka haka to ina kuma Allah ya mutum alkhairi to bari ka furuci da abin da Allah ya mana mu daina yi wa Allah butulci ka san wani Allah zai azurta shi ya bashi lafiya amma kuma ya zo ya ta mita ni wallahi ban ma da kaza ma wallahi kaza ma ban samu ba da Allah zai karɓe abin nan da ya bashi to da shi kuma ya fi kowa nuna gajen dangana innal insana khuliqa hani'a idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu Allah ya kiyaye to wannan shine abu na farko abu na biyu daga cikin hanyoyi da ake gobe wa ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya bayi to sai kuma mutum ya ainihin wato a faɗi kalmar godiyar cewa wato alhamdulillah ina fata an gane sai yasa kaga Qur'ani wurare da dama Allah maɗaukakin sarki ya nuna wato yabo gare shi da kuma a girmama shi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatirar samawati wal ard ja'ilul malaika rusulan uli ajniha a wurare da dama haka zaka ji Allah na ta yabo da godiya da kansa saboda ya koya mu mu halittarsa sannan daga cikin hanyoyin har ila yau ya zama mutum yana nuna wa Allah a aikace cewa ya gode shine ibadoji da za ka rinka yi to alaman godiya ne ƙarawa da za ka yi da nasir fili alaman godiya ne sannan yin sadaka da za ka yi duk alaman godiya ne shi yasa wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miki yana sallar dare kafafun shi duk suka kumbura matar shi ce mishi me yasa kake matsawa kanka ba Allah ya gafarta maka zanubanka ba me kuma kake nema wajen Allah ne ya annabi yace mata afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba ashe ibada ma da kake yi da gabobin jikinka alaman godiya ne to kake wa Allah hukunci Allah ya baka lafiya sai ya shar'anta maka aiki iri kaza sai ka yi to alaman kai butuli ne kenan baka san godiyan Allah ba ina fatan jama'a an gane to waɗannan dai sune hanyoyi da ake son bawa ya ji su wajen gode wa Allah madaukakin sarki a bisa wannan ni'ima da baiwa da ya mana Allah ka ba mu ikon wato aiwatar da su to daga gaba sai malam ya kawo wani fasli inda ya ce fadlu siyami falalan ibadar azumi a nan ma mun ji malam ya kawo nassoshin alkur'ani da a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga faɗin Allah madaukakin sarki kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum karshen ayan sai Allah ce la'allakum tattaqun wannan na daga cikin falala daga cikin abu mafi girma da bawa yake samu sakamakon azumi to shine yana samun takawa to da zarar ko mutum ya samu takawa ya tsira ina fata an gani shi takawa shine abin da Allah maɗaukacin sarki yake bukata daga bayi domin ya ainihin wato yi musu kyakkyawan sakamako to idan ka zama muttaki to shi kenan hani an mari allaka kai kan kakakka ta yi saka ina fata an gane Sai Allah ya ce inna lil muttaqina mafaza waɗanda kaɗai suke wato rabonta suke exceli su ne mutaqun in ba ka cikin su ba za ka taɓa rabautuwa ba to menene aikin da za ka yi ka zama daga cikin muttaquna sai Allah yake ce maka azumi na daga ciki ashe azumi yana da falala ko bai da shi yana da shi ina fata an gane sannan Allah maɗaukakin sarki a wani waje ya nuna mana ta wannan takawan shine kamar ka ce abin da kaɗe mana wasiyan cewa to mu yi ƙoƙari mu zamo ɗaya daga cikin masu shi dubi faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul nisa ولقد utul الذين أوتوا الكتاب Sai قبلكم ne, وإياكم أن أن اتقوا الله Wasiyan da muka wa al'umman da suka gabace ku da kuma kaga wato dukkanin halittun Allah abinda Allah ke nema da gare su kenan su zama masu takawa Allah ya ce wasiyar ita ce anittaqullaha ku zama masu takawa an fahimta kaga kenan ashe in har Allah ya nuna maka to ga wani aiki daga cikin ayyukan da idan ɗan adam ya aikata zai zama daga cikin masu takawa to bai kamata ka yi gazan wato a gazan kokari a cikin wannan aikin ba shine kutiba alaikum siyamu karshe sai yace la'allakum tattaqun ina fatan ana hada su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda suka tsara a cikin sahihin mun ji malam ya tunatar da mu hadisin manzon Allah yake cewa qala Allah Allah madaukakin sarki ya ce kullu amal ibn adam lahu illa siyam duk aikin da dan adam yake aikatawa Allah ya ce na shi ne na bar miki abin shi amma ban da azumi ina fata an gane kaga azumi ma na daga cikin ayyukan ɗan adam amma shi wannan Allah yake a ban bar miki wannan ba sauran da duk na ban miki. illa siyam sai ya yi azumi me ka? sai ce fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi jama'a na wani kuma ni kadai zan iya sakayya ga wanda yake yin shi kamar da muka ji malamai sun tattauna me yasa Allah ya jingina wa kansa azumi aka ce domin yana daga cikin ibada da mutum an ɗan wato ikhlasin shi na bayyana idan yana yin shi yanzu duk yadda muke azumin nan babu wanda zai iya ainihin wato ɗole wa mutane sallah in yana yi haka ne ko ba ka ba amma azumi in mutum na yi ba wanda zai iya sani daga shi sai Allah ya halice shi mutane za su iya tunanin kana yi amma yanzu ba ka yi ba haka bane dan cikin nan akwai wanda ya san wanda zai azumi babu amma muka tashi muka sallah muka ga wani yana kwance in aka tambaye ka wancan yayi sallah ne zaka ce zaka ce bai ba In fata an fahimta to azumi shi ne ɗaya daga cikin ibadoji kaɗai da kawai tsakanin mai yi da Allah ne suka san gaskiyar shi sauran mutane ko sai dai hasashe da kuma tsammani shi sa Allah yake to kaga wannan azumin to ibada ce da kawai na keɓanta kaina da shi shi sa ni kaɗai na san ladan da zan bai wa mai shi da haka idan Allah ya ga irin yadda ka kyautata azumin to haka shi kuma zai ta Iban lada yana biyan ka jama'a an fahimta ko to wannan dalili ya sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce wasu ya mu jinnatun da haka jama'a kun ga azumin nan to garkuwa ne da yake kare duk shi daga bala'i da sharri da abu mafi girma ne shiga wuta Allah ka tsare mu daga wuta wa idza kana yawmu sawmi ahadikum to duk randa mutum ya wayi gari yana azumi a cikin watan Ramadan ne ko a wajen watan Ramadan azumin na farilla ne ko na nafila ramuwa ne ko kafara in dai suna wannan abin azumi sai annabi yace fala yarfus wala yafkham kai ne wannan ibadan azumi tunda kana yin wannan aiki da Allah yake bata wa kanshi ko ba wannan yinin kada ka kuskura kai kwarkwasa saboda kai yanzu ka kulla alaka ne karfi tsakaninka da Allah yayin da kuma mutum ya zo wannan matakin to babu shi babu kwarkwasa to irin waɗannan maganganu da za ka rinka yi na yin yawa to baka to ka kiyaye su saboda yanzu kana cikin wani hurri na Allah maɗaukakin sarki ka sa akwai wasu ɗabi'u ko da a gaban mahaifinka kake ba za ka iya yin su ba haka ne ko ba ka ba ko wani wanda kake girmamawa ko wani mai mutunci to ina kuma in kana gaban Allah mahalicinka sannan yace wala yaskhab kada ka rinka yin hayaniya abubuwa na rashin kan gado irin shiriri kan nan kada ka yi sun kana azumi domin kai yanzu ya yi sacred person kai mutum ne na musamman an fahimta kai ya kai da kai manzo Allah yake fa in sabahu ahadu aw qatala fi kai da wani zai zo ya nemi rigima da kai ko wani ya zo dan ya neme ka da fada ya ta tsunduma maka zagi da ashar sai annabi ya falyakul ka ce da shi inni mru'un fa'imun ai ina azumi wannan kawai ya ishe shi jawabi wato ni da nake azumi ai ba zan kula ka ba jama'a gano wannan da kyau ko ƙarshen hadisin maza Allah ce wallabi nafsu muhammadin biyadihi saboda ku gane girman wannan bayanin annabi sai da ya rantse da wanda ran shi ke hannunsa yace la khuluqu fani sa'i atyabu inda Allah min rihihi kun ga dashi da lakin ne azumi yake yi ko ya fi daɗi ya fi tsarki Allah ya fi son shi fiye da turaren almiski rubu wannan bashin bakin kowane ɗan adam tsamin shi yake yi na kan kanka ma don biya da zama naka ne ba yadda ka iya amma za ka ji ba ka jin daɗin shi ko lantana wani ya zai buɗo mashi ya buɗo maka bakin shi ya buɗo maka wannan <laughs> ai ba ka wannan ba ba da Allah ya kawo mana korora ba ma ya koya mana sa'a masu kawo ta san daga cikin alherin corona ke da da mun ɗauka likitoci kawai suke sawa a cikin kowa yana iya sawa na fata an gani to yanzu kawai da Allah tsakani da Allah waye cikin mu ne zai yadda. duk yadda ka ga mutum yayi brush ya goge baki sai ka ce ya kawo bakin shi ya duka maka abu a hanci ba za ka ji haka ba ko amma ka duba me azumi sai Allah ya ce to wannan bashin shi yana kan shi ta Allah wannan ibada bai da muhimmanci jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karasa da cewa lissa'i ne farhatani shi yasa mai azumi yana da wasu farin ciki na musamman guda biyu na ɗaya duk sanda ya zo buɗe baki to akwai wannan farin cikin daga cikin farin cikin shine yana godewa Allah cewa Allah alhamdulillah na gama na yau abubuwan da na aikata na ibada ya Allah ka karba mu yana sa ran ya ci wani nasara a wannan ranar sannan kuma yana farin cikin abin da aka ce mai kai yayi tun fitowar alfijir to yanzu ya samu daman da zai aikata su zai sha abin sha zai ci abinci yana iya mu'amala da iyalinsa kuma an gane wannan da ke ko to wannan a duniya kenan sai farin ciki na biyu manzo Allah ce wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi sai ranar ma da zai haɗu da ubangijin shi ranar da kowa yana cikin tashin hankali to amma kai mai azumi a ranar za ka yi farin ciki idan Allah ya nuna maka irin sakamakon da ya tattalin maka na azumi. shi yasa wasu malamai suka ce ko da mutum ya samu naƙasu a ma'auni na ayyukansa in har akwai ibadan azumi a ciki da Allah ya karɓa to yana iya tsira yana iya tsallakawa domin aka zo sai Allah ce to da ban ladan azumi ban faɗi guda nawa bane an fahimta ko kamar za mu zo mu ji yanzu shi kowane aiki an faɗi adadin ladan da zaka samu in kai amma ban da azumi da haka idan aka zo ka ya gaza sai a ce akwai azumi a ciki in aka ce e. Eh, Yalla ce ku ta ɗibo lada ku ta jibgawa har sai ma'aunin shi ya ɗaga duk wanda ya ce ya haka Allah sai sai ai azumi ne dama ladan shi ni na san abin da zan bada ba wanda ya sani sai kafin ka an sai ka ji an ce maka menene pass kawai ko an baka taka ka tsallake Allah ya za mu dace a wata riwaya na al-Imam Muslim Allah madaukakin sarki ce duk wani aiki na dan adam to ladan wannan aikin ana ninka mishi gargadan adadin ladan saboda kowane aiki mutum ɗaya yayi yana da ashiru amsaliha lada goma ake bashi ko ila sab'i mi'a dhifi wani aikin ninka mishi har zuwa ɗari bakwai saboda yadda ya kyautata da yadda ya nuna ikhlasi qala Allahu azza wa jal sai Allah mabuwayi da daukaka yace illa tauma. amma fa banda azumi shi azumi wannan lissafin ya mai kaɗan an gane ko Allah ya ce fa innahu li to me ladan azumi ladan shi shine kai Allah ya ce wannan nawa ne ku bar ni da shi wa ana ajri bihi da haka ni na san kadai ne zan biya shi da shi da Allah ko yan kwadugo mutum ya ɗauka wani babban attajiri alaji da aka sace mutumin kirki ya ɗauki mutane kwadugo kowa sai aka zo aka faɗi nawa za a bashi kai in an tashi yau za a baka dubu hamsin ne kai kuma kana da dubu ɗari biyu kai kuma oga za a baka dubu ɗari biyar ne to wani fa ya a ce wannan ni kawai ku bane da shi ba la ne kafin fi masu littafin nan ko da aka ce a baka da shi kawai sai ka san wannan na musamman ne ko da wannan Allah ne da kansa yake cewa ku bar ni da mai azumi kawai azumi na wani wa ana ajizi bihi da haka ni zan yi mishi sakayya me yasa Allah yake na wani sai ce ka duba karfin imani abubuwa ne da ta suke halal amma kuma saboda ibada azumi sai ya haramta wa kanshi waɗannan abubuwa shine yada shahwatahu wa ta'amahu min ajli mutum ne yake da iyali ba an ce saduwa da iyali na akwai lada ba amma doron da kake azumi a daidai wannan lokacin da kake azumi ko taɓa ta ma baka san kai balantana saduwa amma sai iyali ka ce ta halas ne fa kuma in kai sadu da ita ma lada ake ba da to amma yanzu kana azumi sai ka ce taɓa ta ma da saduwa da ita haramun ido saboda ya ka haƙura da wannan abin saboda Allah sannan da abincinka da dukiyanka da kai kwaji ko kai gumi ka samu kuɗi ka siya abincin amma kana ji kana gani ya za ka yi ta kallon abincin a sai rana ya fada ba za ka ci ba ga ruwa mai sanyi irin ana zafin nan ka ga ruwa yana wani gumi saboda sanyi kamar ka ƙarƙala ka sha amma saboda ka san kana azumi haka za ka harari ruwan ka kai da kai ka ki sha ba kuma ne zabi ba wani soja da yake sha ka gani sha a duk babu wallahi babu kai kaɗan ne amma tsada cewa dama wannan ibada connection ne tsakaninka da Allah haka za ka zura mai ido kana kallo kuma ga kishin na kakaranka ga yunwa ga cikinka na kuka amma wallahi ba za ka ci ba za ka sha ba don wa ka bar waɗannan abubuwan dan Allah kamar da za mu zo mu ji a gaba yanzu in waɗannan abubuwan da suke halal ka haramta wa kanka su saboda azumi me kake tunani kuma daga abubuwan da dama can asalin sa haramun ne kun gane kwatancen halas ma yanzu ka haƙura da shi to ina kuma da haram dama haram ko da azumi ba za ka yi ba idan kana azumi kuma tsananin rashin yin shi ya ƙara karuwa tunda har wanda yake halas ma ba ka yi ba kaga shi yasa yake da haɗari kenan duk wani abu da yake haram mutum ya aikata shi yana azumi shi yasa kaga aka ce babu kwarkwasa babu yasassun zantuka babu gulma babu ƙarya an fahimta ko domin laifin abin da yake haram in mutum ya ƙara yin shi cikin azumi to ba a san kwantiti na zunubin ba kuma Allah ya kiyaye to kun ji wannan yawa masu albarka suna daga cikin hanyoyi masu ɗimbin yawa da baya yake ainihin wace tabbatar da cewa lallai azumi ibada ne masu falala ka ji irin waɗannan nasoshin ka ji irin waɗannan abubuwan da Allah ya tattala wa ibadar azumi Allah maɗaukakin sarki ya samu dafi malamai sun yi maganar dalilan da yasa Allah maɗaukakin sarki ɗanta wannan ibada ga kansa akan sauran ibadoji me yasa ban da sallah me yasa ban da sadaka me yasa ban da hajji me yasa ban da zakka azumi kawai Allah ya ce ya ba wannan matsayin shine muka fara yi daga cikin dalilan yana barin komai da Allah ya halasta mishi amma domin Allah sannan daga ciki Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai zai iya ba mai azumi ladan azumin don yanzu duk wanda aka ce biya ka azumin nan da kake yi wallahi ba zai iya ba wani kawai zai ce wani yau ina son ka yi haƙuri kada ka ci abincin rana ma kawai an yi za ka kuwa ka ce ana zaune kalau amma da yake wannan da Allah ne yasa Allah yake so shi yasa abin da zai bayar mai azumi daga ciki yasa ka ji aka ce kada kai kwarkwasa kada kai abubuwa waɗanda suke na hayaniya domin shi azumin yana katange mutum daga waɗannan wato munanan halaye da ɗabi'u da tunda ma aka ce yana katange mutum daga wuta to na kuma daga ayyukan wato munanan halaye sannan muka ji bashin da bakin mai azumi ke yi ya fi soyuwa ga Allah fiye da tarara alheri ga kuma wannan farin ciki da aka ce mai azumi zai samu kansa a ciki Allah ya sa mu dace daga cikin falalar in masu albarka a ranar tashin alkiyama daga cikin abubuwan da Allah zai ba su damar su ceto to akwai shi azumin manzon sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi al-Imam Ahmad yace azumi da Qur'ani za su taho kamar yan biyu a ranar tashin alkiyama idan suka zo sai su nemi Allah maɗaukakin sarki ya dace su ma'abotansu azumi da ƙur'ani to me kake tunani su wane ne za su zama ma'abota azumi shi ne masu yin azumi su wane ne za su zama ma'abota alƙur'ani shi ne masu karanta shi da haka azumi duk da ya kalli kowa ya san me yin shi sai ce da kai da kai ku taho sai ya wuce da ku kawai Kur'ani na ce zo wani da wani kullum aikin karanta ne suke yi ba dare ba rana sai sun yi sauka adadi kaza a wata daya a cikin azumi sauka adadi kaza a kowace rana suna da wani yurbi na bangarorin ba da suke karantawa da aka wani na wani ya Allah ba shi sai Allah ce dauke shi da aka tun ma kafin a fara lalo da binciken bisagi an riga an wuce da su ina fata an gani wannan ma da gaskiya abin da yake bayyana falalan azumi azumi ya rika cewa ya ubangiji na hana wani cin abinci na hana shi duk wani abu na sha'awa da namiji yake da shi a kan mace musamman iyalinsa da rana haka ya haƙura da haka a bani damar in cece shi sai a bashi dama ƙur'ani ma ya ce ya Allah wani duk dare za ka ga yana ta karatu ni na hana shi bacci a lokacin da kowa ke bacci za ka nima a bani keken shi shi ma sai a bashi ma ma'abocin shi to waɗannan dai su ne abin da muka ji a wannan fasli sai na gara muka ji cewa a siyamu to amma harrama Allah kamar yadda muka fara magana shi azumi a watan Ramadan ko ba a watan Ramadan ba yana katange ka daga abin da asalin shi ma halal ne an fahimta ko to amma duk abin da Allah ya haramta to dama ko da yaushe akwai katangan karfe tsakanin ka da shi ba ka aiwata su an gane wannan da ko to in ka fahimci haka ashe ma'anar azumi mai faɗi shine sai ka ce kenan ko da ba a watan ramadan ba akwai abubuwan da ake son ka rinka yin azumi a kansu kun gane magana shi ne ba a watan ramadan ba ne amma an haramta maka zina ko to kulle ne kana azumin barin zina kamar da a cikin lokacin da kake azumi kana barin shan abin da abinci ko daga fitan alfijir zuwa faduwar rana to duk tsawon rayuwanka ya zama kana azumi daga barin zina kana azumi daga barin shan giya kana azumi daga shan kayan maye kana azumi daga duk wani abu na haramci sata gulma mugunta zalunci keta hasada to duk tsawon rayuwanka ya zama ka nisanci waɗannan abubuwan to wannan shi zai fi ba da cikakken ma'anan lallai kai ne azumi din ne jama an gano wannan ke ko to shine abubuwan da malam ya kawo mana su a wannan fasli yayi ƙoƙarin faɗaɗa shi har inda yake cewa don haka ka duba ka gaɓoɓin jikinka wani irin azumi suke yi wani irin azumi aka ɗaura musu su duba idanu idanu a akwai abin da aka yi mana iyaka da kallon ko to ko yaushe zama kana azumi da idanunka ta hanyar barin kallon haram shi ne shari'a ta ce maka idan da wani abu zai gilma maka na haramci ka gan shi haka a fizge ba tare da niyya ba to kada ka kuskura ka ƙara kallon shi ina fata an gane shi ne sai ka ga wata mace ta wuce cikin ba ka ankara ba to da ka da kanka na kai kaka mai ba kaka irin abin da jahilai ke cewa yake kai ka kwara <laughs> ba ka ce cewa ba wata da ake kallo ɗaya, to kai daya mai karfi a wannan eh, jahilci ne ina fatan jama'a gani to yanzu ba ma ɗayan ba mutum zai yi biyu uku hudu har ba adadi kuma da kan mutum zai kai kan shi zuwa ga haka to wannan ya nuna baka ba da haƙƙin azumi ga idonka ba haka kunnuwanka akwai abubuwan da aka yi maka iyaka daga jin su wasu mutane su keɓe suna sirri ka je ka kasa kunni wannan haramun ne abin duk da ba a son ka ji idan ka yi wato matsa kai sai ka saurara ba ka ce ruwan dalma na wutar jahannama za a tura a kunnen ranar tashin alkiyama ba ma a yadda mutane ke son jin gulma kuma a yau har abin ya kai ga abin da ake yi na sirri tsakanin mutane biyu mutane suna ji suna zuwa su tracking wai sai dai sun ji ne conversation da wani da wane suke yi saboda gulma kuma an gane wannan da ko ma'ana da kafin ka ji abin da wani ke yi sai ka je ka kasa kuɗi amma yanzu akwai shi ta hanyoyin sadarwa na zamani shi tsara da hatta su masu kamfanonin sadarwa suna cewa wannan kira da kake yi is a menene encrypted wato an katange maka shi daga kai sai wanda kuke magana kuka san abin da kuke cewa amma duk ƙarya ne duk an yi waɗannan abubuwa na fata an gane almuhim kada ka saurari abin da ba a son ka ji amma yau in ka ga wani abu mai yaɗuwa cikin mutane in ka ji wani labari da kowa bin tsugula a kansa to gulma ne abin da aka haranta shi ne shine za ka ga mutane su ta fodi suna ta ne. sali a ji wani maganar sirri da wani da wani suka yi kawai sai ga ana ta yada shi ana ta yada shi kowa kuma sai ka ce kai baka ji maganar nan ba sai ki zo kunna maka gaji to haramun ne sannan ka ji abubuwan da Allah ya haramta na lagawar kauli irin su dangin yaƙe-yaƙe da kiɗe-kiɗe suna fata an gane ba ke maganar maganganu na yi wato fajirci da fasikanci da makamancinsu Allah ka tsare haka hannayenka akwai abin da aka yi wato dora musu na yin azumi shine kada su taba abin da ya haramta gare su an fahimta ko haka bakinka an yi mashi shi ma katanga na abin da ake son yi zama yana azumi a kansa kada ya zama ko da yaushe kana su kai mutu na haka kawai kamar keken ɗinki taka taka taka taka taka an hada an hana ka Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya wa al-musharshirin wal mutashaddiqun shine masu yawan surutu to wannan ko da surutu fa abu ne mai kyau bare kuma ka faɗi ƙarya ko ka faɗi wani abu makamancin haka wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula Allah ya tsare mu haka kafanka da sauran dai jikinka to ana son idan ka tsare shi tul hayatik tsawon rayuwanka to ka kula da ibadan azumi akan kowane gaba kenan to bayan da muka gama jin wannan fasli bala ya kawo fasli na gaba shine salamatul qulubi wal alsuni shine abin da muka fara ishara ka zama ka ainihin wato samar da aminci da zuciyanka da kuma harshenka ya zama kana cikin kwanciyar hankali ka daina tada wa kanka hankali sau honorizm ne malin tada wannan hankalin shine ka sa wa kanka abin da Allah bai dora maka ba mafiya yawan wahalhalu da kaga mutane ke yi wala su suke ɗora wa kansu unnecessary shi ne ka ga yani kana jin haushin shi nan kana mishi hasada kana fatan nemar da Allah ya mishi ya gushe sai ka kasa zo ka kasa tsaye ka kasa natsuwa saboda ka sa kanka cikin wannan wato unnecessary tashin hankali haka bakinka ka tsare shi ka kiyaye me ke shiga ciki me ke fita abinda kake ci da abinda ainihin wato kake ainihin faɗi dole sai ya zan a cikin iyakan shari'a da aka halasta maka inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka na inda mulkin shi yake da ƙarfin faɗa abin shi da ƙarfin mulkin shi kowane sarki yana da taritar ɗin shi wa inna himallahi maharimuhu shi kuma iyakan Allah shi ne duk abin da ya haramta in dai Allah ya ce abu kaza haramun ne to kada ka overcrossing wannan red line din an gane ko to yadda ya kamata ka tsare harshen ka kenan shine sai ka ji ka hankalin ka kwance ba ruwanka da damuwa kowa dan kai baka ciwo kowa ba to ba wanda zai ci maka baka ci nanin bananin ba zai ci ka ba ina fata an gani to bayan wannan fasli shi ma sai malam ya kawo fasli na gaba wanda ya kira da hizbul waqti fi ramadan a cikin wata ramadan jama'a ana son ka yi wato tsare lokacin ka kwarai da gaske ne ka duba lokacin da kake da shi dukkanin ranaku awa dai ashirin da ne ko to ka duba wannan awa ashirin da ayyuka guda nawa kake yi wanda suka yi adadi da waɗannan awannin mana kowa ya lissafi wani aiki kake da shi guda ashirin da hudu wanda za su iya maye gurbin kowane awa in aka ce mutum ya wannan analysis din ko sai ka zauna za ka fara rubutawa za ka raina kanka wallahi za ka gane ashe shirme nake duka yanzu kawai a ce kowa don Allah ya ɗauki biyu da takarda yanzu da kake ji na ko kai da za ka ji ni nan gaba ka rubuta abubuwa guda ashirin da hudu wanda kowane ɗaya ka yi allocation mishi da awa ɗaya wato a kaddara wannan awon ga abin da mai da shi wannan awon ga abin da mai wannan awon ga shi ga shi ga shi ga shi har guda ashirin da hudu sai ka tsaya ka duba ka gani waɗannan ayyukan sun biya farashin lokutan nan ko ko lokacin sun tafi haba'an mansura daga nan mutum zai gane wato shirman da yake yi a nan rayuwar wallahi kuma an gane wannan da ke ko na a matsayinka na dan adam abubuwan da ya kamata ka yi allocation yake ka wa awanni ashirin da hudu na ko sun fi miliyan biyu da ɗari hudu ba ma aiki ashirin da hudu ba saboda ko da yaushe ya kamata ce ka shagaltar da kanka zama kawai wannan kake inda ka san me za ka yi ba ko kai ta ishi gifari musulmi ba a bari lokacin shi tafi kawai haka nan amma kai ba salati ba sallah ba hulala ba istighfari to kai me amfanin ka kenan kana musulmi ina fata an gani sai ci da sha to ba ka da bambanci da akuyar kofar gidanku dan akuya ne aikin shi jama'a kullum ci da sha sai ya kwanta da ya ci ya sha sai ya kwanta shi kenan to kai ma in ka zama haka wallahi ka zama kaman ulaika kal an'am Allah ya ce bal hum azam ta ai jarama an'am da su don sai an ba su da hankali to kai da kake da hankali sai kuma ba kai amfani da hankali ba to ka ci su ta. yan uwa mu sa albarka mu daina barin lokacin mu na tafiya a banza to wannan wanda bai yi wani abin a zo a gani ba kenan ba to ina kuma wanda shi a cikin lokutan da ake son tarihi ta din to wani kuma sai ya je saba wa Allah ma'ana ba ma wargi ba wancan yana wargi ko kuma ba ma ya komai wani saboda tsabar lokacin ya mushi yawa in ya zauna ma sai ya ta game a waya ba haka ba ne ya talaka ne zan mutum da shi ba da game kamar wani shahihin mutum amma sai ne kasar da yana wani game wasu abubuwa na tsalle a wayan shi yana bin haka yana haka ba ta lokaci kawai irin su ne ba shi ne in mutuwa ya zo ba sai rika cewa har lokaci ya yi a rabbin ji'un a haɓa Allah a haɓa ɗan bari yanzu zan fara aiki sai a ce a ina kalla ina maganar banza kake sani an baka dama shekara goma ashirin talatin arba'in hamsin wani bawan Allah jiya muke hira da shi mun je haka muna yin tattaunawa sai ce bani labari ce wani dan uwansa ne ko kawunsa ne ko dai wani dai na shi haka wai kira shi sai ke tallata mishi wasu filaye wai ga wasu fili ya zo ya siya yake malam sai na ga a yanzu na wuce rabin ƙarni a rayuwa ma'ana shekaru na tsallaka hamsin to wai ana tallafa min fili in na siya filin ne zan yi shi dan shekarun da ke gabana ni ina ji ba su kai wanda na yi a baya ba shi wanda aka ce ya tsallake shekaru hamsin kana ganin zai iya ƙara hamsin nan gaba kun gane wajen to kaddara ma zai ƙara hamsin din. wallahi in ya kai wannan lokacin shi da kanshi ya tsoka ya bar duniya shi da kanshi yake ballata na babu tabbas yake kamata yi yanzu a ce duk wani abu da zai amfanar da ni shi nake yi wani bawan Allah na taɓa babu labari yake lokacin mahaifinsu ya tsufa ya kara kuma dukiya yake wata rana har ya kai su wani gonan shi suna tafiya sai yace shi da yake yaro karami yace wallahi tafiyar da suke a cikin gonan yana nuna musu nan ne wajen kaza ne yace wallahi shi har ya gaji amma tsohon nan bai gaji ba da ashayi yace da suka dawo gida sai yaron ya fara zuwa yana koyon sunna wajen malaman sunna su kuma tsohon irin wanda aka taso da yan al'ada amma dai ga kuɗi yace sai na ce baba duk wanda dukiya na ka tafiyar ka je kai ta aiki alkhairi da shi Ka mutu ka samu ladan ka wallahi shi ba zai yace ai ku nake farawa yace ai ana ce mata ya eh, menene wannan tarihi kuma ya ake da karin magana ne ma ta ta fahimta ana yi mata abin da za ta ya ce yana ganin ayya ya yi mata wani tattali ne mana biyu wa kan shi wal tanzur nafsu ma qaddamat li gadi kuma an gane wannan da ke ko so yan uwa masu albarka gaskiya wannan gaba yana da matukar muhimmanci ya kamata duk mu je mu sake muraja wannan darasi tsare lokaci domin duk wannan kai ko wannan da kai da kuka ga muke yi din ko duk a cikin lokaci za a yi shi yasa kaga babu wani yanki na lokaci da Allah bai yi rantsuwa da shi ba babu kaga dai Allah ya rantsuwa da alfijir farko kenan alfijir na yin sama kaɗan to sai hantsi Allah ya rantsuwa da wadduha ana yin gaba kaɗan في رانا والنهار إذا تجلى الله يرزق وارشي أنا أريد لك أن في العصر الله يسير العصر الله يرزق وارشي العصر أنا دبك في أي نية دوري شجاع الليل إذا يغشى بعض يمين كلوك تزوج المهم من تزوج في الله يرزق وارشي تو والله هكذا من تا تجميع مقفله har sai in lokacin ya kare mana Allah ya kiyaye mutum hadisin Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce kowa ya ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu abubuwa guda biyar su nauye gurbin su irtamin khamsan qabla khamsin ribata abubuwa guda biyar kafin wasu biyar ɗin su zo su maye su abu na farko a ya ce shababaka qabla haramik sadda kake saurayi kake da kunciya mai jini a jika ko lokacin kana iya tsalle kai gudu kai boris da mashin duka lokacin kana da daman kai kana iya ɗaukan gora kana iya ɗaukan gora da adda da gatari da bindiga kana iya zuwa ka kashe mutane ka tsare muka hanya kana iya ɗaukar mutum ka sace shi ka kai shi daji ruwa na dukan ka zafin rana kana dukan hayaki kana ganin yanzu ita ce kai to akwai wani abu da zai zo kwace samartaka yana nan gaban ka shi ne ne in fa an ci mata da ka je ka samu tsofaffin da suke rayuwa da kai a yanzu ya ce baba can da kuke kama na waya labarin rayuwar nan ne zai gaya maka laita shababi ya udi yawman fa akhbirhu bima fa'ala al-mashidi dattijo da bayan ya tsufa ya furfe shi ke cewa oh ina ma da samartaka na zai dawo min koda na rana ɗaya zan yi gyaran wasu abubuwa da na bar su a wancan lokacin amma wannan burin zai fita ina so it is a function that never comes back to yanzu da kai saurayin nan kake ji kai matashi kake ji na illa to yanzu this is your own time kada ka bari kai na dana irin nau'i wanda yake yi yanzu to kaga tsufa yana naye gurbin samartaka to ka ci zamanin zamaninka kafin lokacin da za ka yi gudu. ka jira ido ka ga wasu suna yi kana musu nadama akan nadaman da kai kake yi kana cewa o oh, ya ma yanzu da kai ba za ka yi kuskuren da babu wani tsoho da bai yi amfani da samartakan shi ba face in ya tsufa sai ya yi nadaman samartakan da ya wuto a baya abu na farko kenan abu na biyu manzo Allah yake sihhataka qabla saqamik sanda ka ji kake da lafiya ko kana iya tashi kai sallah kana iya zuwa masallaci a ƙasa duk sai ka yi a lokacin to ka kiyaye lokacin da rashin lafiya zai kwantar da kai yanzu wanda zai da lafiya duk yadda yake sha'awar ya zo ya zauna cikin mai karatun nan zai yi mushi Allah ba zai yi ba ana nan nema ake a cikin a cikin rayuwar jama'a to kai kuma kana da lafiya kana da jini a jikin sai ka yi to abin da ba ka yi a cikin lafiya ba ka sani cewa ba zai yi maka a cikin rashin shi ba to lafiya ana ribatan shi kafin rashin shi abu na gaba zina ka kabla fakari wadatanka kafin mai karbe wadata a hannun mutum ya sa mishi talauci ya zo hakan Allah ya azurta ka kana da hali yanzu yi wa kanka ayyukan alkhairi wallahi akwai waɗanda idan aka zo yanzu ana wani aiki na alkhairi yaga ana ginin masallaci ko yaga ana ginin makaranta za ka je na cewa oh wallahi akwai sanda na samu dama zai iya irin wannan guda ɗaya wallahi jama'a zai ce zai iya yin irin su guda ɗaya amma yanzu taimakawa da bulo ɗaya yanzu ba zai iya ba to abin tambaya sai ka ce to a lokacin da za ka iya yin tsarin nan ne kai sharholiya an ci sule to san da kake da wadata kake ji ake cewa kai din nan ko kaka ɗauka cewa ana sa a yi maka wayo ne a ana son kai ka yi wayon ne to duk sanda ka kawo wani aikin alkhairi wallahi ka rinka gode wa Allah Allah ka sa dace na hudun su fararaka qabla shughlik kaga duk sanda kake da damar yin wani abu ka yi shi kafin nauyi ya maka yawa yanzu kana saurayin ka baka aure ba to yi amfani da wannan dama kaga da zaran yi aure sai kana ganin ka ci ne ko <laughs> da bai yi ake maka <laughs> wallahi baka sani ne. yanzu ba san saurayi kira to ka ji yana yana hawa malam ko kun riga kayan yan samari yanzu ba sa ganewa yanzu yana ganin shi birgewa ne a ce yana da budurwa birgewa ne a ce ya yi aure ka tambaye wanda ya auren ka gani a da yadda kake daga nan wajen ko in ka gada magana yau gidan abokinka kuma ba za ka dawo ba sai da la'asar shi ya gwada haka yanzu ya gani zai yi da kawai sai ka ji wani zai je abuja ko lagos ka ce zan raka ka yanzu kana ji tana da wani wuce a dawo lafiya ba dole ba ko kuma inda shi ne sadda kake da yalwan lokaci kafin shagali ya zo ya nauyace ka to kana kuma da matanka yanzu da ba ku da yaya shi ma kana da dama kafin ka ga wani ya lokwa fara ce maka baba Eh, <laughs> shi ma tare da responsibility of his own kuma an gane wannan da ke ko wallahi shi ne za su yi maka takunkumi a kafa sosai kuwa in ka aka fara kawo kudin famfar ɗin ne ko Allah ku samu dace kai manzon Allah alheri ne gare mu wallahi shi sa Allah ya ce ya yi mana baiwa da ya aiko mana shi a matsayin annabin Da manna Allahu ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والله الله يمنى بيانا من ذا الله فدي شيء تجاه منا وانا مغلنا kai inda mai za Allah ba zai baka irin waɗannan shawarwari masu tsada wanda kuma gaskiya ne da gaskiya yanzu babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muke ji yanzu da dukkan nan ba ma gaskata cewa haka abin yake in wannan bai gaskata akan ka ba ya gaskata akan wani na ƙarshen su annabi sallallahu alaihi ya ce wa hayataka qabla mautik to gaba ɗayan su kuma sai rayuwar da Allah ya yankan maka kafin mutuwa zai ce lokaci yayi saboda kowane rai zai ɗanɗani mutuwa kullum za a za'iqatul maut sannan lokacin mutuwa yayi la nuna sa'atan ya la yastaqdimun lokacin na yi shi mala'ikan mutuwa zai cika aikin shi to yanzu kana ji na ko eh to kana da rayuwa kenan to yi amfani da yanzu lokacin kafin lokacin da mala'ikan mutuwa zai gilmu sai ka ce a ah, to ya Allah ina da wasu kuɗi zan yi sadaka yanzu a ah, rabbi ji'un la'alli a'malu salihan shi ma taraktu Allah dan bari mana ina da wani aikin alkhairin da zai yi sai ce kalla abawa ne ya za ka zama da kanka mara tunani tun da ba kai ba sai yanzu mafi raɗaɗin abin da mutum zai yi na jaman shi shine ya tuna a lokacin ya bar wasu maƙudan kuɗi amma bai yi sadaka a cikin su ba shi ne sai rinka cewa fa asaddaqa Allah zan yi sadaka yanzu wa akun min salihin sai zama mutumin kirki yanzu zai yi walan ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha to wallahi kaga wannan rayuwa to ya amfani da shi kafin mutuwa to wannan na daga cikin tsadar da rayuwa ke da shi to kaga ashe bai kamata mutum ya ainihin wato bari daman nan ta kubce mishi ba Allah ka sa mu dace yawa masu albarka haka malam ya ci gaba da ainihin wato jan hankalinmu jan hankali ne ratsa zuciya irin wannan har ya gama wannan fasli sai fasli na gaba shine sai ce ahamiyatu zikrillahi muhimmancin ambatan Allah wato daga cikin abin da zaka cike lokacin naka da su sai da ba za ka yi asara ba shine ka yawaita ambatan Allah domin shi ambatan Allah abu ne mai sauki wanda duk abin da kake yi ba zai hana ka yin shi ba duk abin da kake za ka yi ambatan Allah shi yasa na ya biyo maka baya da wannan cewa ko ga ambatan Allah ko shi ka rike mana za mu zo mu ji wannan insha Allah a darasin mu na gaba kun wa masu albarka saboda yanayin lokaci a nan za mu saurara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya kamata da rayuwarmu idan kuma muka yi Allah ya sa mana ikhlasi a ciki kuma ya karba mana ya ba mu ladan shi da ainihin gafarta mana iyayenmu da malumin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu dara Allah ya sa su a gidan rahma Allah ubangiji ya sa aljanna ta zama koma gare su mu ma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suke raye a yanzu cikin iyayenmu da malumin mu Allah ya kara wa rayuwarsu albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya baki ɗaya. a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi